kasar botswana ce kan gaba sai kasar uganda da kasar ghana a matsayin kasashe da suka fi yawan mata masu kasuwanci a duniya bincike da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar ta shekara 2021 ya nuna cewa mata 'yan kasuwa afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci wadda a shekaru uku jere kasar botswana ta samu kaso 38.5 kasar uganda 38.4 kasar ghana 37.2 biyu waɗanda suke matsayin kasashe a afirka da ke da mafi yawan mata masu kasuwanci a duniya wannan binciken shine karo na biyar da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar duk da kalubale da annobar cutar covid-19 ta haifar da kuma koma bayan tattalin arziki da ake fuskanta a duniya bincike da mastercard ya yi ya nuna cewa mata masu sana'ar kansu afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci musamman masu karamin karfi da masakaitan tattalin arziki galibi sun zarce maza ta fuskar harkokin kasuwanci na shiga babbar kasuwan Nima a nan birnin Accra, Ghana. Ina cikin kasuwan Nima, ɗaya daga cikin manyan kasuwa a nan ƙasar Ghana, wadda kusan kashi 80 cikin 100 mata suke gudanar da sana'o'insu a wannan kasuwar. An kiyasta cewa ana sarrafa kusan sama da miliyan 20 dala miliyan 20 a wannan kasuwa na Nima. Za mu tattauna da mata 'yan kasuwa. Suna na Mantaze. Shekara nawa da ke sana'ar nan? Da nake sana'a dai dai eh, ban bude shago ba yau dai kamar 34 years now shekara 34 mm. to tun ka fara sana'a kin taba samu wani tallafi gaske dai mu da kan muke sana'a mu muke aikin mu uri ba ya zo mu dauki in bashi kuma ya zo mu dauki haka muke sana'a amma gwamnati bai taba taimakan mu ba muna biyan ama muna biyan taxes duka nana fatima Fatima na gan ki a kasuwar Nima kuma ɗaya daga cikin manyan shago da ke kasuwar Nima. Wannan sana'a da kika fara shekara nawa kenan? an ga fara haka shekara ashirin. To mun da ya ce alhamdulillah. Amma yanzu batun kasuwancin nan ne canji ke damu mu canji ke damu mu sosai canji ya bar komai basa da kuma duti ya tsadan nan to yanzu canjin ya kuke yin shi kuna rika dala ne ku shiga kasashen waje sayan kaya koya shi muke rika dole muke rikawa ba aikin nan da kika shekara 20 kin taba samun horo ko a wayar da kanki kan kasuwanci a ba wani taba yi Allah dai ne waye da mu cikin sana'a sunana salatu ya ku kasuwancin gada kike wani ya koya miki ko da kire kan ka tashi kawai kika fara sana'a ni ma na ta koya ma business ma nake sa kafan ma na na doki ka fara sana'a business shekara nawa eh ya da na fara shi kuma 22 years kenan eh muna biyan tax rahoton dai har ila yau ya ce kasar najeriya da angola da kasar ghana sun kasance a matsayi na farko a duniya ebeyenjiya momo maninja kuma shugaban kasuwancin yankin yammacin afirka a sagayar masaka ya ce kasashen afirka murna malama hassana shararren 'yar kasuwa ta mana karin haske zuwa nan gaba shekara biyar mata za su samu kan mafi yawanci a cikin kasuwanci a da an samu mata suna zama gida ba sana'a ba kasu albarka Kacin intanet ya sa mata statistically yanzu in ka duba kowane shekara ana samun mata da yawa da suke shiga a kasuwanci saboda amfani da suke samu kasuwanci ya daraja mata kasuwanci ya ba mata ni'ima kasuwanci ya sa mata muna kara mutuncinmu a za ba mu shekara biyar gaba mata mu za mu zama mafi tafiyar da kasuwanci duniya baki daya yana daga cikin dabaru da tsangayar kula da ci gaba gaban mata ta masaka ta bullo da shi shine don gane cewa an harzuka mata shiga sana'o'in kansu da kansu tsangayar ta sha alwashin hada mata miliyan 25 a sassan duniya domin bunƙasar da su ta fuskar amfani da na'urar zamani wajen shigar da kasuwancinsu hawa abdulkarim yan sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana